rahim Matata ce, babi na goma sha bakwai. Komawa ta da Nasirin na zama kamar mujiya cikin al'umma. Kowa kira ake na dawo da shegiyar diyar larabawa. Na je yawon duniya an yi min ciki. Maganganu dai ba kyan ji. Musamman 'yan uwana don lokacin matan baba ashe sun mutu. A hanyarsu ta zuwa wajen malamansu suka yi asdin. Abin ba kyan gani ciki har da babbar yayarmu. fir yan uwana suka yi su bani koda ɗaki a gidan duk da akwai gado na a gidan cin mutunci da korar kare suka min ina kuka ina komai na shiga gidan makwabciyata da ta min hanyar saudiya nan nake samun labarin mijinta ya mutu yayarta ta yi mata aiki ko wata guda ba a yi ba ta koma saudiya aikatau rana zafi inuwa ƙuna haka ne ta gararan ba allah ya taimake ni na canza kuɗin hannuna dubu ɗari da saba'in da su na kama hayar gidan dubu talatin a shekara inda na biya na shekara biyu sauran na ɗan saya mana abubuwan buƙata tare da 'yan kayan sawa marasa tsada don da kayan jikinmu kaɗai muka zo kafin na sayi injin markaɗe da kayan miya tun da na lura unguwar akwai cikowar mutane sosai na sha wahala kafin nasirin ta saba da rayuwar zaure duk dare sai ta dinga mun kuka lurai da na zafi ne ba ta so sai dai da watsa mata ruwa in zauna in yi ta mata fifita har ta yi barci allah sarki yarinyar da ta saba kwana a lintsime man gado cikin ac da kamshi yau ita ce ke kwanan bargo cikin ikon allah ina samun ciniki da shi na dinga rufawa kanmu asiri har nasirin ta yi karatu amma har kullum da 'yata da mijina nake kwana a raina duk wata hanya da zan bi ganin an sada ni da su babu gashi babu ta yadda za a yi na koma saidiya ina ta abin da za mu ci ma a takaice dai wannan shine tarihin rayuwata da ta Nasrin babban burina bai wuce ganin 'yata Nabila da mijina ba a halin yanzu har na cire ran haɗuwa da su ta ƙarasa faɗa cikin kuka gaba ɗaya kowa sai da ya kuka musamman momi don tun da ta fara labarin take kuka Allah mai iko duk dukiyar yaya yarsa da matarsa suka sha wannan wahalar ashe da gaske Nasirin twins ɗin Nabila ce ya mama za ta ji ta samu labarin mutuwar nabila kuka kawai momi take haka nasirin da lokaci guda ta sa ran haɗuwarta da 'yar uwarta da ƙyar suka tsagaita kukan mama laura ta ce gaskiya akwai tausayawa a labarin ki asma'u sai da momi ta gama kukanta kafin ta kalli mama tana murmushi wanda ita kaɗai ta san ma'anarsa ta ce ki kwantar da hankalinki asma'u ni nan zan haɗa ki da mijinki satin sama insha Allah da mamaki mama ta ce satin sama fa kika ce hajiya zainab kin ko san me kika ce ta ina za ki haɗa ni da shi bayan ba saninsa kika yi ba murmushi momi ta kuma yi tana dafa kafaɗar mama ta ce Alƙawari ne na ɗaukar miki ki zauna cikin shirin tarbar mijinki kafin ta kalli nasirin ta ce ki shirya haɗuwa da mahaifinki nasirin kafin ta miƙe tana jin jiri na neman ɗibar ta ta kama hannun Nasirin ta ce ku zo mu je ba musu suka bi ta kowa ya daskare yana mamakin maganar momi har suka isa gida Nasirin na hawaye momi ba ta yi ƙoƙarin hana ta ba don ita ma so take ta samu guri teku kan son ranta lokacin da suka isa har an yi magariba sosai momi ta sha kuka a ɗaki tana jin abubuwan sun zo mata tamkar a mafarki tana tsaka da kukan aliyu ya zo ya same ta hankalinsa tashe ke tambayar mai ya same ta duk ya ruɗe sai da ta gama kukanta san ranta kafin ta dago tana kamo hannun shi ta ce aliyu nasirin ashe ita ce twins ɗin nabila da ta ɓace da matukar mamaki ya ce twins ɗin nabila kika ce momi bakin ce ta mutu batun tana yarinya momi na ci gaba da hawaye ta kamo hannun shi ta ce yau zan faɗa maka duk abin da baka sani ba kai da nabila har ta mutu ka tuna lokacin da yaye aure a saudiya komai momi ta faɗa masa bata ɓoye masa komai ba har labarin da mamu ta bata da yadda ta gano ita ce matar yaya gaba ɗaya kafin ta gama basa labarin zufa ta keto masa sosai abin ya zo masa a bazata kenan mahaifiyar Nabila da ranta bata mutu ba kamar yadda aka faɗa musu haka ƴar uwarta bata mutu ba Nabila ta tafi wata Nabilar ta dawo to amma momi kina ganin uncle zai zo ƙasar nan kuwa alhalin bai taɓa zuwa ba duk shekarunki a nan tana jin numfashi ta ce zai zo insha Allah idan muka haɗa filan daga gobe za ka kira su ka shaida musu ban da lafiya bayan da nake haka har mu tada masa hankali da kanshi zai taho momi kina ga wannan shawarar ta yi za ta yi ma insha Allah yana sauke ajiyar zuciya ya ce insha Allah haka za a yi a ran shi yana ƙara jinjinawa kenan shi yasa Bila ta yarda da Nasirin ɗin ƙanwar mamanta ce shi yasa ita ma Nasirin ɗin ta so Bila ashe ba banza Momi da wannan tunanin ta dinga yi tana jinjina hikimar Allah, ga shi ta silar Bila komai zai warware. Daren ranar da zazzaɓi sirin ta kwana, Momi ba ma ta sani ba don ita ma da zullumi ta kwana. Sai washegari ta gabata da lafiya. Allurori ta mata tana ba ta magani da abinci. Bila duk ta baibaye ta tana dan kuka. Bayan da momi ba ta yi ba akan ta rabu da ita ta ƙiya. Da an jima an jima sai ta leƙa fuskar Nasirin ta ce, momina a haka dai duka barci ya ɗauke su ba tare da sun shirya ba lokacin da aliyu ya shigo duba ta don momi ta faɗa masa ba ta da lafiya tana kwance ta rintsa idonta kan take mata ciwo gabila da ke jikinta kafarta tana barci kallon su ya dinga yi gwanin burgewa da kyar ya ƙarasa ya zauna kan kujera jin motsin mutum ya sanya ta farkawa 'yar darbarwa ta fara tana rufe jikinta da bargo kasancewar kayan bacci ne jikinta ina kwana yaya ta faɗa cikin rawar murya lafiya ƙaloya jikin naki tana ƙasa da kanta ta ce alhamdulillahi allah ya ƙara sauƙi ki shirya anjima da kai ki asibiti kamar za ta yi kuka ta ce da sauƙi kuma momi ta duba ni ta yi min allura ma tas ɗin malaria za a yi miki zuwa karfe huɗu ki same ni a mota ki bila wajen momi yana gama faɗar haka ya fita da kallo ta bisa har ya fice kafin ta koma ta kwanta tana jin ba daɗin asibitin da zai kai ta cikin ƙarfin hali ta shirya kafin lokacin da ya faɗa a falo ta samu momi ita da bila suna da rama momi na yankan farce wai dole bila sai ta yanke mata tana kokawa sai ta amshi rezar kallonta momi ta da murmushi ta ce feshin har an fito ai na ga da sauƙi ma ki je yana mota ke yake jira tana ƙasa da kanta ta ce sai mun dawo momi ta miƙa za ta ɗauki bila momi ta girgiza mata kai ta ce maza ki je zan ɗauke hankalinta Gida mata kai ta tana fita ba tare da bila ta lura ba a gaban mota ta tarar da shi zaune cikin direba seat kamar wacce ƙwai ya fashewa haka ta ƙarasa tana buɗe baya za ta shiga ta tsinkaya muryar sai yana cewa dawo gaba ba direba ba ne a sanye ta juya ta shiga gaba tana jin ɗarɗar kafin ya ja motar a hanya duk jin ta take yi a takure da ta ɗago za ta kalle shi sai su yi ido hudu yana driving yana satar kallonta dan tura karamin bakin ta gaba ta a ranta ta ce sai ya dinga kallo na a ran shi ya ce wow sosai ya ga tura bakin ya yi mata kyau kare ɗagowa ta za ta kalle sa suka hada ido murmushi ya ya ce na yi miki kyau ne yan mata tana ku a fuska ta juyar da kai sai yanzu ta ji kunyar kallonsa da take murmushi ya kuma saki bai ce komar ba har suka isa asibiti cikin kankanin lokaci aka mata test ko malariyar ma babu kawai damuwa ce ta sa mata zazzaɓin inda aka rubuta musu magunguna suka juya a hanya sai da ya biya ya mata sayayyar kayan makulashe sosai kafin su ɗauki hanyar gida har suka isa gida yana satar kallonta yana ƙara jinjina natsuwarta tare suka fito yana buɗe bayan mota ya ɗauko ledar har ta yi gaba ya ce wa zai shigar miki da kayan sai sannan ta juya miƙa mata yayi ta amsa tana risinawa da cewa na gode Allah ya sauwaƙe umman bila kallon shi ta yi jin sunan da ya kira ta da shi har aranta sunan ya yi mata daɗi sosai bata san sanda ta saki murmushi ba ta kuma cewa na gode abban bila hakanan ta tsinci kanta cikin nishaɗi bata samu Momi a falo ba hakan ya sa ta wuce ciki sai da ta je ta yi sallah kafin ta fito ta je ta sanar wa momi sun dawo ta ƙara yi mata ya jiki kafin ta nuna mata abubuwan da aliyu ya saya mata an gode momi ta faɗa tana jin daɗin ko ba komai ta san yanzu a sabon matsayi yake kallonta cikin kwana biyu ta warware wanda lokacin momi ta shirya filan ɗinsu da aliyu kuma ya ci don sosai hankalin yayin nata ya tashi har yana cewa a taho masa da ita ya nema mata lafiya Momi ta langwabe ta ce yaya ni dai ka zo don Allah ina buƙatar ganinka ciwon nan ya matsa min yaya don Allah ka zo ko ganinka na yi saboda halin rayuwa sosai maganganun momi suka ƙara tadar da hankalin yaya hankalinsa gaba ɗaya ya tashi a take ya ce a shirya masa tafiya washe gari a jirginsa a shi ɗaya daman yana da jirage da dama wani ihun murna momi ta bayan sun gama wayar ta ce alhamdulillahi allah na gode maka kwana biyar ko satin ba a cika ba allah ya taimaka min yaya ya amince zai zo dariya aliyu yayi ya ce kai momi kin iya filan jifa ba yanda ba a yi da uncle bai zo mutuwar salma ta iya bila ma sai kai masa ita kika yi ba amma saboda ke zai zo lokacin jinya ta hana sa zuwa ashe mutuwar sai da ta kwantar da shi kin faɗa mana ne aka yi don kar hankalinmu ya tashi sati uku ya kwanta a asibiti sai lokacin da na kai masa bila nake samun labarin har lokacin fa mutuwar bata sake sa ba yanzu haka yaya ya rame idan muna bidiyo kul gashi ba mata ba duk da ni ma ban sha'awar ƙara auren nasa tunda matan nan suka cuce sa washe gari gaba ɗaya gidan da shirye-shirye aka tashi komai na gidan ana masa gyara na musamman hatta flowers ɗin gyara su aka yi kowa ya shiga ya san da walaki wannan gyaran Momi duk ta shiga bizi. Abinciccika kala-kala ta sanya ake shiryawa, wanda ta sanya yin nata yana so, wasu kuma da kanta ta shiga ta girka masa. Nasarar na taya ta ta ce, Momi wai waye zai zo ake ta shirye-shiryen nan? Momi da tun yau murmushi ya kasa barin fuskarta, ta dafo ta ta ce yau rana ce da ba za ki taɓa mantawa da ita ba tsawon rayuwarki. Nasarin yau baƙo ne na musamman zai zo ki yi shiri na musamman bayan mun kammala aikin. kafin ta kalli agogo hannunta ta ga har sha biyu kuma an ce mata karfe uku jirgin su zai sauka Kano. Saurin fita daga kicin ɗin ta yi Nasirin ta bi ta da kallo. Yau wannan farin cikin da momi take na musamman ne. Hakan ya sa ta ƙara kaimi wajen shirya abubuwan da zai sanya bakon momi farin ciki. Kai tsaye ledar da ke hannunta ta kira direba ta miƙa mawa ta ce gidan su Nasirin za ka yi sallama. ka ba wa mamanta ka ce mata ta shirya an jima wajen karfe hudu za ka zo ka ɗauke ta idan ta yi musu ka kira ni a waya ka haɗa ni da ita ya amsa da to yana fita aka sa'a mama ba ta yi musu ba ta amsa masa da to karfe biyu suka kammala komai duka aka jejjera a dining table cike dining din yayi makil da manya-manyan wamas kallon da sirin muwami ta yi ta ce ki je ki shirya ke da bila akwai sabbin kayan ku kan gado ki shirya cikin su ku yi kyau sosai kin ji dota nasirin na murmushi ta ce insha Allah mumi kafin karfe uku nasirin da bila sun shirya sosai nasirin ta yi kyau cikin marin din a baya haɗaɗɗiya da ta mata masifaffiyar kyau gwanin sha'awa an yi wa bila wani haɗaɗɗen fakin da gashinta ita kanta nasirin da ta kalli kanta a madubi sai da ta jinjina irin kyawun da suka yi tana murmushi ta kalli bila da ita ma take ta kallonta hannu ta miƙa mata suka taɓa suna dariya kafin ta sungume ta sai da ta feshe jikinsu da turaruka kafin su fito daidai fitowar aliyu ya sha wankan shadda sai miƙo take duk da tazarar da ke tsakaninsu bai hana su sun jiyo ƙamshin turarensa ba sosai ya wani irin fitinannen kyau fuskar nan tasa ta yi fresh to mahi saurare bari mu dakata a nan shirinmu na